Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren biyu a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An fara taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafiya karfar tattalin arziki a duniya ta G20 wadda kasar Italiya ke daukar bakoncinsa a jiya Asabar a birnin Roma. inda shugabannin manyan kasashen za su tattauna a kan muhimman batutuwa da suka hada da farfadowa daga annobar covid-19 da kuma batun sauyin yanayi an shirya tarbon girba ne a babban zauren taro na lanavola a roma inda prime minister italiya mario draghi ya tarbi shugaban amurka joe biden da wasu shugabannin kasa yayin da suke la'akari da bin dokokin covid-19 shugabannin da aka gano ba su halarci taron ba sun hada da shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping da kuma na mexico andre manuel lopez obrado za su shiga taron ne ta yanar gizo a gida saboda dalilan annoba. Taliban ta faɗa a jiya Asabar cewa idan Amurka ta ki amincewa da halaccin ta a Afghanistan, to za a ɗauki tsawon lokaci ƙasar na fama da matsaloli kana a hankali matsalar za ta shafi duniya baki ɗaya. Ƙungiyar mai ikirarin musulunci ta sake kwaci mulki ne a cikin watan Agusta, kana ta kafa gwamnatin wucin gadi a Kabul bayan da sojojin ƙungiyar NATO a jagorancin Amurka suka fice daga ƙasar lamarin da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 da aka gwabza a Afghanistan. amma kuma kasashen duniya baki daya ba su tabbatar da halaccin gwamnatin taliban ba kana ana hana mata kai ga dukiyar afghanistan da ta kai kimanin dala biliyan goma da galibi yake jibge a hannun gwamnatin amurka duk da matsalolin jin kai da afghanistan ke fuskanta da kuma taɓarɓarewa tattalin arziki jami'an tsaro sun harbe mutane uku har lahira a cikin zanga-zanga a jiya asabar ta kalubalantar juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar sudan Ƙungiyar likitocin Sudan ta faɗa tun da fari cewa an harbe masu zanga-zanga biyu an kashe, amma bata tabbatar da mutuwar mutum na ukun ba lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a cikin taron jama'ar a Undurman, birni na biyu bayan Khartoum. Jumular mutane goma sha biyu kenan aka kashe su a cikin zanga-zangar tun bayan da sojojin suka kwace mulki kana suka hambarar da firaminista minista a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc A yau Lahadi an fara babban zaɓe a Japan, inda Firaministan ƙasar Fumio Kishida yake sa ran zai lashe zaɓen jama'ar da suka sha fama da annobar COVID-19 tare da alkawarin kashe kuɗaɗe a lokacin da jam'iyyarsa mai mulki ta 'yan mazan jiya take neman sabon wa'adi. Kishida ya zama shugaban jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP ne a watan da ya gabata bayan da Yoshihide Shuga ya yi murabus bayan shekara guda da yake aiki. Galibi saboda rashin gamsuwar jama'a game da yadda yake tunkarin yaki da COVID-19. bayan bazuwa ta tarihi da cutar ta yi a kasar lamarin da ya sa aka yi wasan olympic a tokyo ba tare da 'yan kallo ba yanzu cutar ta yi sauki kana an ɗage dokoki da dama yayin da ake ganin saukin cutar ka iya kwantar da hankalin masu zaɓe. Jam'iyyar LDP da ta rike mulki tun a cikin shekarun 1950 ka iya rasa wasu kujerunta na majalisa, kana za ta iya rasa gagarumin rinjayinta a majalisar dokoki a cewar masu sharhi. A ƙarshe, a jiya Asabar, ministan harkokin wajen Saudi Arabia ya ce sabon rikici da Lebanon ya samo asali ne daga tsarin siyasar Lebanon da ke tabbatar da ƙarfin ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran, kana ƙasar na ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya. saudi arabia da sauran kasashen yankin gulf sun kori wakilan lebanon a wata tattaunawar diflomasiya lamarin da ka iya kara wa lebanon matsalolin tattalin arziki biyo bayan kalamai masu gauni da ministan yada labaran lebanon george kodahi ya yi akan sojojin da ke yaki a yammal a jagorancin saudi arabia ina ganin wannan batun ya zarce yadda ake kallonsa a yanzu in ji rima faisal bin farhan al-sa'ud yana faɗa wa reuters a wata hira ta waya ya ce ina ganin gwamnatin lebanon ko mutanen lebanon su samar wa kansu mafita su janye kansu daga wannan siyasa da take baiwa kungiyar hezbollah damar mamayan al'amura a kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Ina muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen 'yan aware, kuma Alhaji Abdullahi Garba Gombe ne yake bayani. Daga dukkan alamu, shi ma zai bamu mafita ko shawarwari. Ku biyo mu. ya kamata a gane idan 'yan najeriya suka zauna bai kamata kai abin da kake faɗa ban gane ba ni ma baka gane me nake faɗa ba kuma ba mu zauna mun samu wani common platform ground da za mu yi magana ba to saboda haka ni ina kiran wanda suke magana raba najeriya raba najeriya ana yin sa ne cikin hankali kamar yadda aka haɗa najeriya kuma duk wanda yake so raba yanzu mu arewa muna so a raba najeriya za mu ce to wakilcin da ta fa bale ya mana ba mu yarda da shi ba ƙarya yake yi ba haka bane kaza kaza kaza kaza su fito su ba mu a rubuce su tabbatar mana cewa zaman da aka yi da zik da zaman da aka yi da awolo ba su yarda da wannan wakilcin ba su ƴaƴansu ne ƙarya aka musu ba su yarda ba daga nan sai mu fara tunanin ya za a yara ba saboda haka ni ina ga ba mun zauna nan mu ce wane ya yi laifi wane ya kaza ba amma ya kamata mu a matsayin mu na 'yan najeriya mu kai hankali nesa mu yi abin da ya kamata kafin a je maganar raba najeriya salamu alaikum Mun gode sosai Alhaji Abdullahi Garba Gombe. Yanzu za mu ba sakataren gamayyar kungiyoyin Arewa wato CNG Abdulaziz Suleiman Dama ne ya faɗi ra'ayinsa a game da wannan darasi na Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. Abdulaziz, bismillah. Assalamu alaikum. To mu a gaskiya namu fahimtar a wannan abin shine kuskuren da aka yi tun daga farko aka yi shine ya kansu da aka yi aka dawo da su cikin najeriya da ya fano su ta yi nisa sauran kasashe sun yi nisa abin su to aka yi wannan kuskure aka zo aka zauna ni abin da ban yarda da su ba guda uku ne a nan. a rinka cewa wai in aka yi masu adalci ko in aka yi adalci shine za a zauna lafiya A duk yanzu duk cikin mana wanda aka tambaya wace gwamnati muka samu mai adalci a kasar nan zamu ce first republic ne to su ba su ga wannan adalcin ba suka kakkashe shugabanni suka yaƙi saboda suna son abba su kasa su ka kiyayya daban kuma duk wata hikima da za ka yi daban in mutum baya kaunan ka baya da za ka yi da shi duk dabarar da za ka yi mashi aka zo bayan an yakin nan aka yi abin da ba a taba yi ba kasashen duniya gaba daya ba kasan duniya da aka taba wannan mutum ya jagori wani jinsi su yi su jagoranci civil war a zo a yafe musu hatta kaddarorinsu da ke arewa an maida musu abinsu aka zo ba a shekara goma ba aka ba su mataimakin shugaban kasa shugaban tawayen ma kanshi aka ba shi daman da hayyana mai shugabancin kasar najeriya ba wanda aka taɓa mishi wannan gatancin amma duk ba su gani ba kun ga ba magana ce ta adalci wai ko an matsa musu in ma rashin adalci ne ai arewacin najeriya ne ake ma rashin adalci amma duk a jinsin da muke da su a kasar nan arewacin najeriya su ne ba su taɓa cewa su a cire a ba su kasar su ba sai wa'ancan da suke nuna ba sa mu kuma in an ce wai sai siyasa ta zo ne ana neman shugabancin kasa me ya haɗa mai motan albasa a aba da baka shugabancin kasa an zo ana maganan sas a cire sas a cire sas me ya haɗa ɗan kasuwa a aba da sas da je a kashe shi shi ba ɗan shi ma ɗan sanda ya dame shi kun ga magana ce ta kiyayya duk yadda ka a shekarar sittin mutum yana cewa baya son ka baya son zama da kai kana ƙara manne mashi to abinda duk ya maka kai ka siya kuwa ko mamu mutum ce, mamu mutum tunda ta haife shi tana cewa ba ta kaunan shi ba ta son shi ya tashi ya ta mata hidima to in bai rabu da ita sai ta kashe shi saboda haka mu abin da muke gani ba abu ne mai mai wata haya kuma wanda duke cewa wai za a zauna lafiya in aka kyale wannan abin ana cewa yan tsiraru ne waɗancan mu mun tabbatar ba yan tsiraru bane in yan tsiraru ne ai mun ce ma yan kabilan ibo din su taru dukkan su da waɗanda suke arewa da waɗanda suke har ƙasan waje su je su yi ai musu ƙuri'ar bagadama da kanu din a ganin ba a kada su ba su ne tsiraru inda ba sa son biyafar amma duk masu son biyafar sun fi su yawa kuma a shirye suke yara ne matasa a shirye suke su yaki kowane ne buhari ya faɗa shugaban ƙasa ya ce waɗanda ke wannan rigimar ba su san yakin ba sasa ba san civil ba saboda haka su basu su taba sanin zafin ta ba an riga an dasa musu kiyayya a zukatansu ba wani yadda duk ya lallashin da kai musu ba zai yiwu ba saboda haka shi mu abin da muke cewa wai menene laifi me yasa ake tsoron aje a yi ƙuri'an rabu gaddama ku je garin ku ku zauna a ku yi zaɓe da kanunan in ya kada ku mutanen garin su sun suna sun biya fara a ba ku biya faran ku ku je can ku zauna ya shugabance ku in kun kada shi shi kenan a zo a rubuta takarda kar a ƙara wani kalma biya fara amma har gobe gwamnonin su za su ce maka biyafara na nan ana maganan ta amma dai ba irin na kanu ba kaga magana maganan tana nan kenan har gobe shugabannin su abin da suke faɗi kenan saboda haka ba wani maganar rufa rufa mu cewa a'a sai siyasa sai zabe me ya haɗu me sai da albasa da zabe da shugaban da shugabancin kasa da za a je a kashe shi kiyayya ce kawai mu mun kai ga cewa ma ba ma wai mu ba maganar ma biyafara muke ba duk wanda ke so ya ga shi ba zai zauna da kai ba ba lalai ba da ku ta zaman gaba shekara 60 ba a san iyakan karshen shi ba gara ku rabu ya tafi abin shi lami lafiya kai mu mun kai ga cewa ma wannan ƙuri'a raba gaddama ma abinci ko har sunan najeriya ma ba dole bane ai ba turai ba mu sunan ba burkina faso ba su canza ba gana ba su canza sunan ba su canza sunan da turai ba su ba amma mu an haɗa mu da karfin tsiya an ba mu suna da karfin tsiya dokoki ma da karfin tsiya ake hatta rigan da za mu sa a kotu sai mun ɗauki na bature akwai matsala Abdulaziz Suleiman kenan mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin Arewa wato CNG. Dokta barista mai nasara Umar zai warware mana abubuwan da Abdulaziz ya faɗa a dokance. Dokta mai nasara ga fili nan. Yana da muhimmanci in kwance wasu daure-daure ko kuma wasu tunane-tunanen jama'a. Na ɗaya magana zaɓen raba gadama da yake yi babu shi a tsarin mulkin najeriya akwai bambanci tsakanin ka yanko magana kawai ka faɗi da kuma ko magana da ka faɗi tana a doron doka daga kalma ta farko zuwa kalma ta ƙarshe ta tsarin mulkin najeriya a wuri ɗaya ne kalmar raba gadama ta fi a sashe na takwas na tsarin mulkin najeriya inda ake yin raba gadama wato gaba ɗaya idan ana son ko a raba ƙasa ko wasu su balle daga ƙasa matakai guda uku ne a duk duniyan nan ake akwai na farko a tsarin mulkin najeriya wanda a gurguje zan yi magana a kashi sai na biyu idan baka yarda da wannan ba to kana da yancin da ka je majalisar ɗinkin duniya su kuma matakai guda biyu ne ko abin matakin tarihi ko kuma abin matakin neman yancin kai da kurkura a raba gadama amma a duka guda biyun nan akwai sharaɗi guda ɗaya da sai kana da shi ne majalisar ɗinkin duniya ke iya sauraron ka shine sai idan ƙasarka in aka baka yanci ba za ka kasance tsakiyar kasar da kake so ka fito daga ita ba idan ka ba kasar ibo yanci yanzu za ta kasance gaba daya a cikin tsakiyar najeriya take to saboda haka ba su cancanta a iya ba su wannan mataki ba a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya saboda ɓangaren niger delta ɓangaren arewa maso gabas ɓangaren arewa maso tsakiya ɓangaren kudu maso yamma duka sun zagaye su to saboda haka in kai ma je da wannan ba za a saurare ka ba a nan najeriya duk abin da za ka yi dole ya zama a madogarar tsarin mulki maganar da nastura ke faɗi shekara 60 da tsarin mulki ba gaskiya bane tsarin mulkin najeriya ya zo 29 ga mayu 1999 kuma ya faɗi duk hanyar da za ka bi kai gyaran ƙasar nan idan ba ka bi a tanaje-tanajen da tsarin mulki ya sa ba haramtacciya hanya ce ka bi daidai kake da ɗan ta'adda tsarin mulkin nan kuma sashi na takwas da na tara ne ya bada idan kana da buƙatar neman 'yancin najeriya wai ka fita daga 'yantattar ƙasa ta najeriya ka fito da ƙasa ka to mataki na farko shine duk waɗanda suke waɗanda suke an zaɓe su daga wannan ƙasa tun daga kansila zuwa shugaban kasa su shirya takarda ta bukata tukun su sa hannu saboda haka su ne masu farko ba wai wani dan ta'adda ne da sunan Nnamdi Kado ko wani a'a wannan ba shine ba farko waɗanda aka zaba tsarin mulki ya da su su za su rubuta takarda sai su kawo majalisar tarayya idan an kawo majalisar tarayya majalisar tarayya za ta duba idan ta duba ta samu biyu bisa uku nata sun amince sannan sai a koma ga majalisun dokoki na jihohi 36 na Najeriya ka samu mafi karanci jihohi 24 su ne biyu bisa uku idan 24 din nan mafi karanci sun amince cewa eh mun yadda mun amince waɗancan su tafi to daga nan sai a je a yi ƙuri'a raba gadama ƙuri'a raba gadama nan kuma ba wai a can ne kawai za a yi ba a yanda wasu suke da tunani a'a a duka ƙasa ne za a yi menene yawan yan Najeriya ɗari biyu da goma miliyan ɗari biyu da goma din nan sai an samu biyu bisa uku na miliyan ɗari biyu da goma ba wai magana ce ta a samu miliyan goma ko miliyan sha biyar wanda yake shine zai baka ka zaɓi ga zama shugaban Najeriya ba a biyu bisa uku na 'yan Najeriya sai sun sa hannu sun amince sannan bayan sun sa hannu sun amince sai a dawo majalisar ƙasa a shirya taro na haɗin gwiwa zauren majalisa guda biyu su zauna idan suka zauna su waɗannan majalisa sai a samu uku bisa su a nan wurin ake so idan uku bisa su sun amince sannan sai a tura ma shugaban ƙasa shugaban ƙasa kuma ba zai saurin sa hannu ba sai ya kira taron dattawan ƙasa national council of state tsofaffin shugabannin najeriya tsofaffin chief George. soja na najeriya tsofaffin hafsoshin soja na najeriya su zauna waɗannan su gani shin ya yi daidai da bukatun ƙasa waɗannan su fita ko bai yi daidai ba a nan wurin za su yi la'akari da bukatun kasa a nan wurin daga nan sai su sa hannu sannan ne za a zo a shirya kwamiti wanda zai fi da kan iyaka sannan ne za a iya wannan magana saboda haka ba wai abu ne na kawai mutum ya fito duk wani wanda ya fito ko iso da igoho ko eh, namdi kanu ko me yan ta'adda suke ba wai gwarazan neman yanci ba saboda suna yi ne ba a madogara na doka ba kuma yanzu an ba da kofa dama an ba da dama majalisar kasa ta tarayya ta ce duk masu bukata su shigo da ita duk yan arewa musamman musamman matasa bukatu nawa kuka shiga a wannan kwamiti duk magana da za ku yi a taron zauren amurka ko magana da za ku yi a taron kaduna ko a taron ina ne muddin ba yawan takardunku da kuka tura ga kwamitin nan ya rinjaye na saura ba to ba za ku samu biyan bukata ba wannan shine matakin shari'a a dokar najeriya na gode to jama'a kuna sauraron wannan tattaunawa a kan Najeriya da kalubalen 'yan aware. Kuma a wannan zaure muna tare da baƙinmu da suka zo daga nesa da kusa don halartar wannan zauren. A nastura na ga kana ɗaga hannu ko kana da abin da za ka ƙara ne. To bismillah. Ai kaga duk ka gama yawo. duk ka gama yawo a kan zancen doka ka zo abin da na faɗa ni abin da nake cewa me dalilin yin kafa ƙasa ko kundin tsarin mulkin ƙasa don a samu ƙasa mutane suna zaune cikin zaman lafiya da ci gaba sai aka zo aka yi ƙasa yau shekara 60 ake samun wannan rigimar da wannan tashin hankalin ana zub da jinin mutane kuma jinin mutane da ake zuba ya karkata gefe daya saboda haka muka ce mutane ne suka haɗu suka yi kundin tsarin mulkin najeriya mutane ne za su haɗu su gyara shi da majalisar ƙasa kuma doka nawa aka je aka yi wa gyara to a yi do a yi gyara a dokar ƙasa a ba da dama ko wannan abubuwan da ka faɗa na referendum din a sa shi a cikin dokar ƙasa a zo a yi shi yanzu misali daga 99 zuwa yanzu kundin tsarin mulkin najeriya tun daga shekarun da na faɗa yake tun daga ba mu yancin kai har zuwa yanzu amendment ne da kuka yi na 99 to shike to ko sabo ne dai constitution na ƙasar dai shi ya haɗa mu tun daga wancan shine ya haɗo mu ya zo har yanzu saboda haka mutane ne suka yi shi kuma tunaninsu na wannan wannan lokacin ne sa suka yi shi a yadda suka yi shi yanzu abubuwa suka canja ake zub da jini wanda duk gaba ɗaya magana kafa ƙasa da gwamnati an yi shi ne don a yi secure life ɗin mutane wato a samu aminci na rayuwa ɗan adam ɗan adam ya zama yana rayuwa cikin nutsuwa to sai bai kawo wannan abin ba don me ba za a koma cikin dokar a duba da za a gyara wannan al'amuran a daidaita su ba kuma kamar yadda nake faɗa maka abin da na faɗa kake watsi da shi cewar wai waɗannan 'yan ta'adda ne ko 'yan tawaye yanzu mutanen da suka zo ibo suna da akalla ka kaddara ibo sun kai su mutum miliyan arba'in a najeriya wa'anda suke yankinsu idan yaron nan ibada doka yadda suke bin dokarsa idan duk gwamnoninsu sun haɗu da duk manyan mutanensu dattijansu da representatives nasu su je su tsaya a rana ka gani wa mutanen za su bi wannan yaron za su bi so ka babu yadda za ka ce masa ba stakeholder ba ne a cikin magana ba shi da hannu da ruwa da tsaki a cikin lamarin nan kuma magana ta hankali again wa'annan da suke cewa sun yarda da najeriya suke cewa sai an bi wancan tsarin da aka dauka mutane ne wanda suke daga shekara 60 zuwa sama waɗanda ake tirsasa sai sun yi auren dole an zama da sun zama tare su ne fa matasa ne daga shekara goma sha takwas zuwa arba'in da biyar su ne suke wannan rajin to don me za ka ce kai ne za ka yi ditaminin rayuwar waɗannan ta karfin tsiya ta karfin tsiya ka ce sai ka ditaminin rayuwarsu a the end dai idan ba a tsaya an duba wannan matsala an mata duba na hankali na gyara ba sai ta yi kwanzumin ƙasar nan wannan ba wani ja in ji a cikin sa. Muna godiya Nastura Ashir Sharif. Bari mu ba 'yan kabilar Igbo kuma membobin kungiyar Ohaneze Indibo da suka halarci wannan zama a karin farko. To, uh, malam ka fara gabatar da kanka. Sunana Emmanuel Chukwudi Ifedibo, ne mutumin Anambra State ne, daga inji Injikoka Local Government a Bagana ne sunan kauye inda na fito. Akwai matsala a kasan nan. matsalan nan kuma shine kaga ana magana nnamdi kalu nnamdi kalu ba komi ba ni a zama na dan ibo na san cewa nnamdi kalu ba komi ba ne amma manyanmu idan ka kyale space ma criminal element za su using wannan opportunity su yi taking over wannan abin ba a south east kawai ba ne wannan abin ya faru a borno shi ya sa muke da boko haram yau the same thing yana faruwa a northwest shi yasa muke da bandits yau so ba lalle ba saboda aka samu ipo bisa za ana magana akwai wannan leadership lapses in all the six geopolitical zones of nigeria and that is the problem and we must face that thing holistically ya kamata mu bi wannan abun yadda ya kamata don mu samu yanci yadda nigeria ta samu yanci kansa amma ba wai za mu zo mu zauna mu yi magana ko a kan da muka gani yadda abin da ya shafe ni ya koko ya shafe wannan mu zauna muna magana ba gaskiya na na da farin ciki yau akan cewa na ga wanda ya bani quick notice ina yake ya fita akan cewa yau zan gan shi an na gan shi ok ga daya i wanted to na son doki hoto da shi dan in sa shi a facebook kuma zan ba shi yar ibo ta aura because nigeria must remain one To, malam muna godiya. Da wannan bayanai na Cikudi Ifedi Bogu za mu dakata a yau. A kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da abokanan aikina da suka kasance tare da ni a wannan zauren, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa, mu wuni lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau muna eh, wani gurin sai da abinci ne wani babban shagon sai da abinci wanda ya suna shagalinku. Ah, to a gefensa akwai wani malami da muka samu. Ah, malam ko menene sunanka? ka? halilu sunana eh halilu wa halilu isa eh to malam halilu kaman daga wani gari kake sokoto a ina a sokoto cikin garin sokoto ko ko ina gada a to malam wani irin sana'a kake yi ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar baka jaka haka ko magunguna ke so na gargajiya ok magunguna na gargajiya eh. ringan shi to mm. to waɗannan magunguna na menene na gyara gida ne na aure na na karfin maza haka na iyali to ganin cewa kamar wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida me yasa ka baro gida can gada ka taho nan abuja kake wannan sana'a saboda nan ya fi min can gidan da na baro nan ya fi shi yasa na baro gida na zuwa an nan abuja ya fi gida kan inda nake akan haraka kasuwanci na na fi jin daɗin shana fiye da gida to kamar yanzu wannan kaya da kake siyarwa mm. kamar jarinka ya kai nawa tun daga dubu hamsin abin da ya sama ina juya su yana dubu hamsin eh abin da ya sama yana su. to amma a kowace ranar Allah kana kaman cinikin nawa eh, to kasan ita kasuwa ta Allah ce akwai lokacin da ka iya ciniki yadda ba ka tunani akwai lokacin da ka yi ciniki kaɗan akwai lokacin da ma za ka yi to baka sai da komai ba. to amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba. ana cewa an matsaloli ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana da alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abin na duniya wanda za ka ce ba ka samun matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu. To akan wannan sana'a kamar wace irin matsala ce za ka iya eh, tunawa cewa wacce ka taɓa fuskanta? Wadanda ta fuskanta a can da matsalar irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma allah ya taimaka ta kauta amma farkon zuwa wannan gwamnati na haɗu da matsaloli na rashin kasuwa to a rana kana kamar cinikin nawa nakan cinikin dubu goma sama ga haka duk ina yi in Allah ya kawo rana daya to kamar aina kake gaga kamar nan birnin Abuja za ga kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata eh. ah, ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama eh. ah, Kamar a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja ne ina maraba ne to amma kana biyan kaman kuɗin haya kamar a ce nawa mun kama haya ne mun hudu muna biya dubu hamsin a shekara muke biya a shekara naira dubu hamsin Eh. to kamar kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida duk bayan wata biyu ko wata ɗan rabi na kan zo gida to shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa mm. yaya ake shan sa ana shan shi kamar wannan da ka gani haka kaga wannan marfi ne aiko eh. ana shan shi marfi hudu kullum kullum zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati dai ya ishe ka za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basir in ka banda bangaren iyali in ka sha shi lafiya launi ba tare da wata matsala ba ko za ka ji lafiya a jikinka yana kara ma namiji kujari sosai da saurin kana da basir da sanyi duk za ka ji lafiya launi habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah to malam Allah ba da sa'a amin saboda mai nagode a'a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma Ghana ake hada shi ku kuke hada wannan magani a nan mm. daga sokoto kake hado shi ka taho da shi ah. nan ko kuwa a nan abuja kake hado shi koko daga na ke samo shi ah, a nan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mu ga yana ana hada shi a lagos wannan kuma nuna mu ana hada shi a ghana amma akwai mayan yan kasuwa su ke kawo mana sari a wurin su na sayarwa yanzu kamar wannan kana saran shi kamar nawa a ah, to ai san kasuwa ne idan na dai gama dai ina saran shi amma san kasuwa ne kaga yanzu kamar wannan ai kaga yanda ake sa kaga kudin shi eh naira dubu uku da ɗari biyar haka muke sa sa to amma kuma mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi to Allah ya taimaka amin amin nagode nagode wannan dama dauka shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale da mizana in za ka iya faɗo masu kokun baza na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na batu kayar mutanen yola ta labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba a rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yi doki ni na yi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana akwai wani sarki da ɗanɗano na ma ban tantance ba. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.